ba kyan fuska ake nema ba aure ba ana neman asali ana neman kyakkyawan asali ana neman kyakkyawan zari'a kamar yadda aka same ka ai babanka da ya auro mahaifiyarka ai sai da aka bincike aka samu me asalin su menene eh, eh, eh, addinin sa mata kuna sanan fa aka auro ta to amma ka ce yar fara ce yar fara tana far kyan fuska kuna kike kallo kuna kyan fuska kuna kike kallo wannan ba daidai ne. na ba da ka fahimce ni. Ko ba fahimta ba. Na fahimce ka. Abinda nake magana kenan. Tunda kaga fulanin nan dai asali ai magana da ake dai fulanin nan na ainihi ai farari ne. To shi sa nake tabbatar maka da cewa fara ce tas ba matsala kana ganin dirinta ka san cewa ita ma fulata nace Shi sa naga gwara zuwa abin nan a san abin da ake ciki. Kaga dai yanzu ba abin da ban da aure ko ba ka ba. Tunda dai wannan abin ya riga ya faru. Ana nan dai jika, ana jika dai. Ka fahimci abin ko ina hankalinka yake ne. Ina gaya maka ba fari zaka duba ba. Asali yanzu kuna ka je wani aina take eh, tana nan unguwar lalloki lalloki idan aka je gidan mala isu gidansu kuma ba wani boyen gida bane da an ce gidansa sarata fashion to ita ce saratin kowa ya santa sanan ne ya ce ai fashion fashion a'a ni dai ba ruwa nawa sunanta ne na ruwa da ita ba da ruwa ta yanzu sai in ta zama ta kanar da ruwa da ita amma ubanta nake so in sani to zan je bincike ko ka sani ko baka sani ba zan je bincike kamar yadda shi da ta musulunci ta ce a yi zan bincika kuma in na samu kyakkyawan asali to na yadda za a yi ka sani ko ranka zai ɓaci in ban samu saɓanin haka ba za a yi ba ya kamata eh, kar a tsananta bincike binciken nan saboda zai iya ɗaukan dogon lokaci kuma ni zama na hakan babu auren kaga ku haɗari to ai ba ni ce a yi ba mamma ba ni ce a yi ba kuma mu musulmi ne kai musulmi ne dole ne mu ba tsarin tsarin da musulunci ya zo mana da shi ba ni ce a yi ba saboda na ce ko ka sani ko baka sani ba zan je in bincike idan na samu abin da muke so to za a yi da za a yi amma ina sabanin haka to duk sanka da kake matata ba fa za a yi ba sai dai in ban sani ba ba komai amma a kula to ba kuma na ce ga dan abin da ya rage aljuna sai a dan ƙara taba to na gode Allah saka da alheri Allah yake ka ga gida ka kawo da kira ka zo akan magana aure suke ta faɗa suke ta faɗa inda ina da yadda zan yi je a bani auren nan ni kadai da ba sai na kira ka ba kullun na sai kai mun balbali sannan za a je neman auren nan mu za ban haka ne zauna a gode Allah ma da ma auren nake nema da cinye kudin a waje fa ba gwara ka kamo matan ba kuma ya zan yi da kudi na zan bari ka bata mun rai ba zai yi ba amma dai Allah ka bashi ki. goro ina ma mutumin nan da kika ce kina so kwanaki mamman zaka ce yawwa to anti ɗazun nan na zagaya bayan layi eh. sai na ji ana cewa ya saki matarsa alhamdulillahi a ina ka ji wannan labarin a nan baya na ji amma anti me yasa ki farin ciki ke kwa haba musaddi wa yake son kishiya a wannan marar Allah ya kawo min ya sauƙaƙa min komai cikin daɗin rai dama kishiyar nan nake tunani yau kuma Allah ya kawo ƙarshen ta to anti aka ce ciwon ya mace na ya mace ce ke ne ya kamata ke taya ta jaji kuma anti kya tsaya murna musaddik ba a magana kishiya ba ai ni nan da kake gani duk tunanin da nake ya za a yi na zauna da kishiya kuma ma wallahi bari in gaya maka ko da na aure shi bazan zauna da ita ba sai na kore ta dan yaki ce ta zan yi ba zan zauna da ciwon ido da da alsa da hawan jini gaba ɗaya a waje daya ba to amma anti ba wannan ba wai shin ba kya tsoron idan kika aure shi abin da ya faru da ita ki ma ya faru da ke me ai kamata yi a ce tun da kin ga ya sake ta sai karatun ta nutsu musaddika. kai ga kanan sai ka ɗauko abu tiryan tiryan tiryan sai ka kasa dirimi me yasa kwalwar ka ba ta jani haba to amma anti ai gani nayi diddade ni kanin ki amma dan uwanki ne dole wani lokaci zan hango miki wani abin da zai taimaka miki wanda kuma na ga cewa za ki faɗa halaka in nusar da ki ni iya abin da nake kokarin yi kenan anti hmm. musaddik na gode da shawara amma kai ka san babban matsalaka. ka baka ganewa ne yanzu abin da nake so da kai ka je ka ebo min ruwa yau gidan nan ka saboda labarin da ka kawo min na farin ciki sai na wanke shi kaga tayil din nan gidan nan ma na ban daki da nake wankin coge mama tana magana yau ta tas sai ya zama in gaya maka mudubi kai a dakin ka bayo sai na gyara ba mu saddik yaran kirki kai dai in auren nan ya kulli me ake nema je ka ba na san wani dogon bayani ai yau kaga ba mun komai a cikin gidan nan kai ya Allah ka tabbatar da auren nan babban buri na in ga cewa yanda ya gaji kuɗin nan a ce ni ma na gada na dawo da shi cikin gidan mu ƴaƴana ne suka gada su samu su babban gado Allah ka daura auren nan Malama Ummi wato ainihin dama na zo ne don mu ƙara jaddada wato ainihin al'amarin da suke tsakanina da ke kin san wato ainihin shi al'amari na aure al'amari ne wanda ya kamata a samu ɗumani na wato ma'ana nutsuwa kafin a kai ga yinsa bi ma'ana a samu ƙarin fahimtar juna kafin tafi da wannan al'amari duk da dai wato ainihin na fahimce kin fahimce ni amma kamata yin mu ɗan ƙara matsawa zuwa wani lokaci domin watakila shaidan zai iya rufe miki ido ko kuma ya bayyana miki wato wani abu wani al'amari dangane da ni wanda bai miki ba an fahimta to ina ganin haka ne ya kawo ni guri to amma kai bar da abin ka ustaz ka san ni da kai mu ba yara ba ne manya ne mun mallaki hankali mu mm. ni ba ni da wata matsala ko yau ka turo ko gobe a kowane lokaci ina asabtin ɗansa. Ai wato ainihin kin san magana wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci babba da ƙarami hmm. wato ya halicce su da mabambantan abubuwa wani zaki gan shi wato ainihin tintime mai ƙato baligi amma kuma hankalinsa ya tafi dawa wani kuma zaki gan shi ɗan ƙaramin yaro ne hmm. amma yakan zo da wasu al'amura wanda zai amfani manya ko kuma ya yi wata magana wanda za ki ga babba ne ya kamata ya yi ta abin da ya sa ne wannan magana wato ainihin akwai wani aboki na tun muna ƙanana muke tare da shi to kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karbi mahaifinsa bayan ya girma to kuma mahaifin nan nasa ya samu tarin dukiya mai yawa shi kuma shi kare Allah ya azurta shi da shi to kuma sai ya zama wato ainihin ya samu kuɗin gado kin san mafi akasari idan mutane suka samu kuɗin gado to ba kasafai za ki ga wani ya riga ya samu nutsuwa ba wasu sai ki ga wato ainihin sun shiga wasu al'amura sun wato wargaza kuɗin sun yi abubuwan da suke ganin su ne sun yawa a rayuwa wato astagfirullah shi wannan aboki nawa ya mai da wato wani sa'i kamar tagiya ta sawa wato ainihin ya ɗauki wacce yake so ya ɗora ya tuɓe kuma wacce baya so ana dai zai auri wacce yake so in ya ga dama ya soke ta kamar wata turkiya ya kuma auro wata an fahimta to shi ya sa wato ainihin na gaya miki wannan abu sai ka tuna min da wata ƙawata tana nan tana ta haukan soyayya wani don ban jin ma ya damu ya ita amma ita ma ta ce min kamar ko shi ma gado aka bar masa ne ko menene dai ne dai na manta amma ta ce min sunan shi mamma Allahu akbar Malama Ummi hmm. wato ainihin ta Hausawa suke cewa faduwa ta zo daidai da zama hmm. ai wannan mamman da kike faɗa hmm. shine abokin nawa wato ainihin da nake baki labarin sa to wato ainihin abin da nake so ta fahimta ko ki fahimtar da ita cewar wato ainihin shi fa ga wato halayensa ya kamata a ce an tantance irin wanda ya kamata a aura wato ainihin dukiya a bar sosi amma wasu sukan mai da ita ita ce mahaɗin abubuwan da ya kamata wato ainihin su ci zarafi domin suna ganin kamar ita ce kawai daga ita babu wani abu kuma za su tafi lahira da ita wanda kuma ai duk wani abu da za a mora anan duniya ne to abin da nake so dai ina ganin sure da shi da ita sai dai mu taya su da du'a'i Allah subhanahu wa ta'ala shi ya shirye shi ita kuma Allah ubangiji ya bata wani in kuma shine Allah ubangiji ya sa ya nutsu kafin su yi aure to an yanda take min magana ta ce shi za ta aura to ina shirye shirye na'am kuma dan na ga yadda take masifar sansa in bata aure shi ba ai akwai matsala Allahu akbar to wato ainihin ina ne tabbatar miki da cewar yanzu mamman dai eh. akalla dai ba dai yana sanin adadin auren da yi eh. amma yanzu dai ba shi da mata hmm. amma daga yau zuwa gobe za a iya daura a masa aure da wata insha Allah na'am ai shi aure ba wahala ne a gurinsa ba aure kamar tafiya kasuwa ne ya siyo wata haja haka ya mai da aure na'am yanzu haka nan da kwana biyu za a daura mishi ai ina mai tabbatar miki ko yau ko gobe insha Allah ina jin za a daura auren mamma na'am Ƙawata ko ta samu labari ban san ya za ta kasance. A to wannan al'amari ne dai sai dai da ni da ke mu taya su da addu'a. To ni zan tafi kin san tunda yanayin lokaci ya gabato eh. ɗalibai sun fara taruwa. To insha Allah zan je. in Allah yadda kuma na dawo hmm. sai mu ɗora ke kuma ɓangaren insha Allah. To na gode. A gaida mutanen gida. Na gode. Insha Allah. Salamu alaikum. amarya ba da fi ko da kin kasa da masu gida ha hajiya sare ta fashion <laughs> to alhamdulillah ga shi dai Allah ya tabbatar mana da abubuwan nan kuma ya kakawo yau da kin zama amaryata ni haka nake kin ga aure a gauce ko to ni da nadir akan abu kawai ni kokari nake in gana gama da shi saboda dai dama babban tashin hankali a ce mutum ba shi da wadata ni Allah ya riga ya hore mu ko ba ka ba tunda ina da kuɗi me kuma ya rage da na ga abin da nake so na kyalla ido kawai ya taho to don haka ki kwanta da hankalinki ki tabbatar da cewa kin sami gida da ya kamata ki zauna ki miƙe kafa kuma duk abin da ke da bukata kawai ki gaya mu ba ki da matsala in dai abin da ya shafi kuɗi ne in dai kuɗi na yin su to ki riga kin gama samu a gida ba ki da matsala Allah ya taimake ki kin shigo gidan mama <laughs> yau na ganin ya kamata mu tashi mu samu mu sallah eh, kin zo kin zauna a falo an ban man amarya nan mu sallah mu shiga ciki mu sallah ko ba <laughs> ka ba yawwa ba ta ango ya ba ka izinin auren matata. Ba fa nan ce za a yi. Na ce wa ya ba ka izinin auren matata. Shekara da shekaru muna ta tare da ita. Saratu. Ya ga kuma? Yau ce ajalin ka sai na kashe ka sai na ajalin ka yau. Ce ajalin ka. Saratu. Sai na kashe ka. Ke? Inna Saratu, dan Allah ki tafi. Ya haka. Jama'a. Wait, Ai ba ku san me ya faru ba. wallahi yanzu daga ganin lefen musa na fito kun ga yadda aka kashe kuɗi akwati biyar musa ya yi kowane akwati a cike in takaice muku dai kawai musa ya kashe kala ba abin da zan ce sai dai kawai allah ya bamu ya tasu to ubangiji allah mu ma ka bamu ya tasu ko ya kace musaddik kai ka wajen ku nake amma ni wato magana auratayya ne a yanzu abin kwata-kwata baya gabana domin tsorata ne yake abin yana matuƙar tsorata sai na ga kamar matan nan duk ba don allah suke soyayya ba sai dai don abin duniya domin gaskiya ni magana auratayya a yanzu abin yana matuƙar tsorata domin 'yan matan yanzu gaskiya ba don allah suke soyayya ba saboda haka wani lokaci ma ni ji nake tamkar kawai na haƙura da auren nan subhanallahi haba haba musajji me kake faɗa kana cikin hankalin ka kuma kar ka manta fa musulmi ne kai kuma aure aka yi aka same ka inda ba a yi aure ba kai za a haife ka ne gaskiya ne nasir baka san dalilinsa na faɗar haka ba saboda mutum kawai ba zai ce ai shi ba zai yi aure ba a haka zai zauna ba zai yi ba iya da wani dalili tun da ka ji ya faɗa haka kuma wani dalili ne wato ba za ku gane ba kamata fa a nan na zo ina gaya ma yaya ta fatima take magana cewa tana son wani wanda kuma wannan son ba so ba ne na allah da annabi domin da ya zo ya nuna cewa yana son ta da ta ga cewar ba shi da kuɗi ba shi da komai ta nuna cewa ba ta son sa yanzu kuma allah ya buɗa masa yana da arziki kai in takaice ma ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ita kawai buranta ta ganta a cikin gidansa gaya min inda ake soyayya don allah tun daga shi nan a gidanmu wannan abu ya ta ce kuma shi kenan sai in yarda da sauran mata gaskiya ne ba fa gaba ɗaya ne mata suka taru suka zama guda ɗaya ba kar ka yi wa mata kuɗin goro ka ce kowace wannan halin take aikatawa na faɗa maka fa tarbiyya daga gida take fara duk inda ya ta samu tarbiyya ta gari wallahi ba za ta dinga irin waɗannan abubuwan ba kuma me ya aure yanzu ka nemi yar gidan mutunci yar manya wadda ta san kanta ta san me rayuwar duniya ahmad wannan abin halinta ne ita kadai domin mu 'yan mu gaskiya ba haka muke muna da tarbiyya iya gwargwado wannan halayya ne kawai ɗabi'a ce wanda ita ta ɗauko ta ɗaurawa kan kanta ita kaɗai ce daban a cikin muhammad shi nake tsoron irin wannan matan gaskiya ne wannan tunda kaga shiga kawaye barkatai ma yana jawo irin wa'annan abubuwan da dama ba wai lalle sai daga cikin gida abu zai fita shiga kawaye ka ga wannan ki ga waccan ki ga wannan ki ga waccan kowa ki ce ke ta ki ce yanzu kuma rayuwar nan ba haka wanda alkhairi zai zo ma wani kuma da sharri zai zo ma gani wallahi ahmad abin nan yana damu gaskiya ne ina jin ba zan yi aure ba gaskiya ne maganan da ahmad yake faɗa ni ina ga ba wannan hukuncin nan da ka yanke ba shine hukuncin da ya dace ba kamata ya a ce idan ka tashi kar kyalekyalen gidan gidansu yarinya ruɗe ka ko kuma kyanta ya ja ka ka duba nutsuwanta da tarbiyyar da ta samu tukunna. Me faru na ganka haka? Mamman, lafiya? Naga kayi tagumi kayi zugu me faru? faru?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 Me ya faru ne, Mamman? Ya naga kana gudu na lafiya, Mamman. Me ya faru, Mamman? Lafiya? Kamun magana mana ka kurmance ne. Ban lafiya dai? In tafi kuma, kurmancewa ka yi? Ikon Allah, wannan abu da mamaki. To, ta Allah ka min magana mamma to bari in shiga cikin in baka Allah ya kyauta dai a kan tashin min duki ta alhamdulillah ai kaya ya tsinke a gindin kaba ke da dama akwai mafita kika tsawa ki nemi wannan lankaye lankaye ga mafita nan a jikinki to ai yanzu wannan dan ustaz din naki hakkin sama ina san shi <laughs> wallahi da duk magana da bai gamsar da ni ba saboda ni san ba san talauci nake yi ba to amma yanzu sai kika sa na kama kaunar wannan dan ustaz din naki kai mamman wai kai hasabibi ne ko har za ka auri matar da nake aure wannan yarinya da kake gani shekara ɗai ɗai shekara ɗari da uku muna tare da ita idan ta mutu a haifi wata in ta mutu a haifi wata wai kai har yau za ka zo ka aure ta ka nemi ka raba da ita yanzu daga yin aure na tsakani da Allah kenan idan na shiga cikin mutane kawai anan ne idan an ci da ni ango nake amsa amma da zarar na ga babu mutane na ansa saboda ni fa ba fa ango bane har yanzu fa ban tare ba saboda ni kadai na sanya al'amarin na yake na aure in huta tsakani da Allah kuma kenan sai kuma bai zo mun haka